بها وجدنا من كزينا عذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فهينا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Wa وشر الأمور مهدثاتها وكل بدعة ضلالة ‘yan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa rakatu a barkan mu da sake saduwa a wannan yammaci za mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai tsarki kamar yadda muka riga muka saba jiya mun kwana aya ta ɗari biyu da goma sha ɗaya. salbani isra'ila kama atinahu min ayatin bayyinat wanda ta magana akan yan bani isra'ila da ni'imomi da Allah madaukakin sarki ya musu da kuma inkari da suka yi yau kuma insha Allah za mu tashi aya ta 212 inda Allah madaukakin sarki yake cewa bismillahir rahmanir rahim zuyyina lil ladina kafaru al hayat hayatud dunya ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب anan Allah madaukakin sarki yana nuna mana yadda wato kenan sura ta rayuwa musamman ga waɗanda ba su da imani yadda suke fahimtar rayuwa da yadda kuma wato kenan suka ɗoru a kanta Allah madaukakin sarki zuyina lillazi na kafaru an kawata wa kafirai amma me aka kawata musu hayatu duniya rayuwar duniya rayuwar duniya duniya idan ka lura da ita gaba ɗayanta za ka ga tsarin da allah maɗaukakin sarki ya mata tsari ne wanda an yi ta gaba ɗayanta za ka ga jama'ad ne su jama'ad din nan suna wato kenan Eh, dabbobi da tsiri suna amfani da su su kuma dabbobi da tsiri dan adam yana amfani da su shi kuma dan adam duk abin da yake cikin duniya nan an ba shi dama ya amfani da shi dan ya samu damar bauta wa ubangiji saboda haka ba su ne ainihin gol na rayuwa ba a su wato kinan supplement suna supplementing din abubuwan da ya kamata ce ya samu dan ya ji daɗin wato kenan bautar ubangijinsa sadaka mallakansu shi kan kansa ba shi ne wato kenan ya kamata ya zama m ba amma akwai m akwai wani goal wanda yake so ya cimma a rayuwarsa ta nan duniya da kuma rayuwarsa ta lahira amma zai amfani da wani abubuwa na duniya in mota ne zai amfani da ita don yi ji daɗin ta zo kai shi masallaci ta kai shi garin da zai je ta kai shi makka ya ji daɗin yadda zai bauta wa Allah maɗauki ta sauke masa in gida ne haka in riga ne haka in abinci ne haka in koma mene ne hakan nan to su kafirai sai ya zama wannan ya zama shine asalin ƙarshen gwal ɗin abin da su suke ƙoƙari su ga sun tara sadaka. kullun hankoran su shine wannan kullun hankoran su shi sa Allah madaukakin take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam farid amanta wala an zikirna wa lam yurid illa hayatid dunya duk wanda ya kauce ma manhaj na alqur'ani da tsarin da Allah madaukakin sarki ya tsara inda ya kamata a ce rayuwa ta tafi Allah madaukakin sarki ya ce masa wannan karka biye shi ka kauda kai gabarin sa me yasa shi babban goal din sa shine rayuwar duniya kuma zalika mablaguhum min al-ilm wanda duk iliminsu da duk angensu da duk babutukansu a iyaka nan ya tsaya so anything beyond duniya so ba za su iya ganinsa ba duk abin da ya tsallaka ba za su iya hangensa ba alhali kuma bayan bangon duniya akwai wasu abubuwa akwai wata rayuwa da ta ake ta hayatul abadiya rayuwa ta har abada wanda yake ita ya kamata ya zama target to sai ya zama na su ba hakan nan ne ba su kawai rayuwar duniya saboda haka ta kowace hanya su tara duniya ta kowace hanya su tsara mulki ta kowace hanya su tsara kuɗi musamman ma da kuɗi sai ya zama shi ne kawai wato kenan abin da yake zuciyan kowa to Allah madaukakin sarki ya ce ya kawata ma wannan abubuwa din a kafirai da ka ba su da wani goal in ba wannan ba yanzu anan ya kamata dan musulmi shi ya yi tunani kaga rayuwar duniya ne Allah ya ce ya zayyana wa kafirai to tunda kafirai ne aka kawata musu wannan dai su fahimce shi a matsayin wato kenan karshen rayuwarsu to kai musulmi ya kamata ce ka dauki izina ba haka ya kamata kai ka rayuwa zuyina lil ladina kafaru hayatud dunya Allah ya kawata musu sannan wa yaskaruna min alladhina amanu kullun aikin su shine izgilanci mu'minai izgilanci mu'minai saboda me ya tara dukiya kai baka da dukiya shi rayuwarsa gaba ɗaya da daga farko har ƙarshe ya bada ita a neman duniya kai kuma kana neman duniya kana neman lahira da haka irin neman duniyan ku ba zai zama ɗaya ba idan da za a tsaya a bincika hanyar da ya samu duniyan sannan sai kaga da matsaloli da yawa wanda kai ba za ka iya bin wannan matsalolin ba don ka samu dukiya amma shi zai yi ta koyaya in yanka mutum ne zai yi idan tsafi ne zai yi in sata ne zai yi zai je saci kudi a ofis ko ya saci kudin gwamnati ko ya yanka mutane ko ya haram bel ko ya ha'inci a gurin kasuwanci ko ya yi menene duka me damuwarsa ya ga ya tara amma kai musulmi akwai na farko tsarin da Allah maɗaukakin sarki ya tsara maka ba za ka ci haram ba ba za ka yi haram bel ba ba za ka yi sata ba ba za ka yi menene menene ba kada ka ga nau'in tara ku ya sha bamban hanyar tara ku ya sha bamban so daga idan ya ga ya tara fiye da naka sai kina sai fara yin wata kina izgili a mu'mini kina Allah ce wa na min alladhina amanu suna ma mu'minai izgilanci yanzu ka dubi duk kasashen duniya a wani kasashe ne kam suka fi dukiya wani kasashe ne suka fi hankoran tara dukiya wani kasashe ne suka fi mallakan abubuwan duniya wani da kuma suke ce ma baya da dai sauransu ko kuma ka duba masu kudaden duniya ka gani su wane ne masu kudin da suka fi tara yawan dukiya in ka auna za ka ga wata kenan kafirai ne saboda ba su da kaidi kuda ne wanda ke baka da haram ba su da kai ta koya ya za su iya tara ta amma kai dan musulmi akwai ka'ida doka da kaza da kaza banda kaza banda kaza banda kaza banda kaza wannan kuma saboda Allah yana so ya tsarkake ka ya hazzabe ka saboda rayuwar da za ta zo bayan ta duniya wadda su kuma ba sa iya hangen rayuwar bayan duniya shine final goal din su iyaka nan kawai to saboda kai sun ga sun tara me zai rage sai su yi istihza'i wa yasqaruna min alladhina amanu sai su izgilanci a mu'minai su amfani da dukiya su walakanta mu'minai su amfani da dukiya sai abinda za su ga dama su ci mutuncin musulunci a nan Allah madaukakin sarki bai faɗi irin nau'in cin mutuncin da suke ba amma a wata sura ya faɗa a wata sura ya faɗa inda Allah madaukakin sarki innal ladina eh, innal ladina ajramu kanu min alladina amanu yadhakun wa idza marru bihim yatagamazun wa idza qalabu ila alimin qalabu fakihin وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء ha'ula'i وما wa ma حافظين alaihim hafizin إن gani كافر إن suka kafire in sun ga mu'mine kawai sai dariya sai izgilanci sai dariya sai izgilanci kanu wannan ya faru zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manya-manyan makka masu kudi idan musulmi suka wuce musamman talakawa daga cikin musulma bilal ya wuce ammar bin yasir ya wuce da sauransu irinsu irinsu irinsu irinsu na hadiya in sun gan sai zunde sai dariya sai dariya wa'annan ne har ma Allah maɗaukakin zirki ce wa ƙalar ladina kafaru lillazina amanu ko laukana na laukana khairan ma na ilai suna cewa inda abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi alkhairi da ba irin wanda ya kamata su riga mu fahimta ba Abu Jahal yana cewa afa tusbiquna zanira ila rushdi yanzu wannan baiwa zanira ita ce za ta riga mu fahimtan gaskiya in abin nasu gaskiya ne a ce a gurin zanira ne za a su ne masu fahimtan gaskiya suna musu mai isgilanci ya zama rubihim ya tagamazun sai su rika zundansu wa za ra'ahum qalu inna hawala la dalun in sun ga sai ce wa'annan batattu ne bilal ya wuce an ce batacce ne ammar ya wuce an ce batacce ne sahib ya wuce an ce batacce ne hakan nan ake musu hakan nan ake musu hakan nan ake musu qalu inna hawala dalun ko Allah ya ce wa ma ursilu alaihim hafizin amma fa ba aiko su zama su gadin su ba ba ce su rika checkmating din rayuwarsu ba ba wanda ya dora su akan wannan to amma akwai wata rana da Allah ya ce falyamal ladina amanu min ya yadhakun Allah madaukakin sarki ce wallahi za su rama za su rama irin wannan wato kenan dariya din to alal ara'iki yanzurun suna kan karago na mulki kowa yana kan kujerinsa a gida ana kallon su kuma a gidan wuta a lokacin ne kuma musulmi kuma zai ta su dariya. zai ta su dariya to saboda haka wannan haka yake a wancan zamani na annabi sallallahu alaihi wasallam kafin annabi sallallahu alaihi wasallam haka aka yi wa mu'minai kafin zuwan wannan addini na musulunci zamanin fir'auna da Musa alaihi salatu wasallam haka aka yi zamanin Nuhu alaihi salatu wasallam da mutanansa haka aka yi zamanin annabi Shu'aibu annabi Salihu annabi Wai duka haka aka yi a yau ma kuma wannan abin ba zai daina ba zai wato ba zai canji ba saraka yaskuruna min alladhina amanu to sai Allah madaukakin sarki da walladina taqaw yawmal qiyamah Wallazi wallazina taqaw fawqahum yawmal amma masu tsoron Allah masu takawa su kuma za su zama sune suke sama da su ranar tashin alkiyama a nan nasa mu lura da wani abu nan Allah madaukakin sarki cewa zuyina lil na kafaru an ƙawata wa kafirai me aka ƙawata musu rayuwar duniya to menene dalilin yasa Allah bai ce wallazi na amanu fawqahum ba sai ya ce wallazina taqaw fawqahum kaga abin da ya fi tsari da siyakin Shi ne a ce wallazina amanu tunda an ce zina lil ladzina kafaru sai a ce wallazina amanu faqahum yawmal qiyama me yasa saboda a nuna maka cewa qadiya din ba ta baki bace domin an ce da baki ne ni ma zan iya cewa mumini ni mumini ne kai ma mumini ne wanda kowa ma mai tsoron Allah ne kowa kowa mumini ne yau sadaka duk wani musulmi zai ji a zuciyarsa ai shi mumini ne amma sai ya ce wallazina taqaw masu takawa masu tsoron Allah khalisan kenan wanda suke aiki tsakaninsu da Allah kuma suka kiyaye dokokin Allah dama attaqwa suka ce aka ce shine me an taja albainaka wa baina azabillahi alwiqaya wanda ya sa shamaki tsakaninsa da azabar Allah duk abin da zai jawo azabar Allah ba shi ba wannan abu ta haka ya sa shamaki tsakaninsa da azabar Allah to wanda ya haka ne shine mai takawa to sai Allah ce su ne anan wallazina takau? Fauka yawmar kiyama su kuma suna sama da su ranar tashar kiyama me yasa yace suna sama da su na farko dai wayannan kafirai wuta za su tafi babu wanda zai mutu kafiri face sai ya shiga wuta kowaye shi sannan babu wanda zai mutu yana mumini face aljanna zai tafi ko da bayan ya sha wahala a wajen hisabi zai tafi aljanna ita kuma aljanna ana kiranta wato darajat matakala matakala sama sama sama sama sama ne wannan aljannar sannan sai ta samanta sannan sai ta samanta sannan sai ta samanta har zuwa aljannar firdausi ita kuma wuta ana kiranta darakat su kuma downstairs ne wannan wutar ta kasanta ta kasanta ta kasanta har a tafi ta kasa ita ce wutar munafukai ta can kasa kenan ko to saboda haka sai idan wannan sun ta hau sama wayannan sun yi kasa waya sama wallazina tagaw fawqahum yawmal qiyamah ranan tashin alkiyama masu tsoron Allah za su zama su kuma su ne suke wato kenan sama da su walidin ta kun faƙon yau mal kiyama sannan in sun je san sannan za su rama ko za su rama rama da za su yi shine kamar da muka karanta innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yathakun wa idza maru bihim yatagamazun wa zan kalabu ila ahlihim qalabu fakihim wa idza ra'awhum qalu inna haula ladalun wa ma ursilu alaihim hafizun Allah ce fal yawmal ladina amanu minal kuffari yadhakun ala al ara'iki yanzurun sadaka suna kan abin nan za su kan kan karaga kowa yana kan kujerarsa yana shan shayinsa ko yana dan cin wasu kayan marmari a gabansa sannan zai abin nan zai zai leka ya gansu har ma an ce in suna tadi ne ma idan an tsari a kwamarun a cikin aljanna an taru a kwamarun ni na zo kai ka zo wannan ya zo wannan ya zo dumin hadu ana tattaunawa wanda ya fi kowa yi mana izgilanci sai ka je na ce a ah, kai baka sada baka sani ba ni kana li karin ya kula innaka lamina al musaddiqin ko a yadda a duniya akwai wani da yake mana kaza kaza kaza kaza din nan to ya za a yi sace a to ko zamu hal antum mutali'un ko zamu leka mu shi ne a coce shi ne sai aka da danna remote control sai window tiya haka sai ta bude shikenan fa me fa tala fara'ahu fi sawa'il jahim yawwa windon daga nan daga nan remotely haka in ka dauki wani abu kai haka ga danna tiya sai ta bude sai a ganshi a cikin wato kenan wutan jahannama kuma zaka yi kan discuss with him za a yi tattaunawa da shi a kira shi wani yaya to ina abin nan yanzu yake saboda a sa masa takaici wato kenan da bakin ciki eh inna wajadna ma adna rabbuna haqqan ba hal wajadtum ma wa'ada rabbukum ma wa'adakum rabbukum haqqan mu abin da Allah ya mana alkawari ga shi mun same shi gaskiya ga mu yanzu alal ara'iki yanzu runa Allah ya ce in ba ku bi shi ba zai abin kuma haka ne kuma haka ne za su ce kwarai za ce to la'anatullahi alal alal zalimin alal zalimin saboda haka takaici zai kama su kuma a lokacin da su zama za su yadda sun karbi kaskanci har za su roƙi muminai cewa dan Allah dan annabi a ba su ruwan sha su sha saboda tsananin azaba ko za su ana afidu alaina min alma'i aw min ma razaqakumullah dan Allah dan annabi a dan kwararo mana ruwa mu ji sanyi ko kuma cikin abubuwan da muka gani yanzu a gaban kunna ga inabi ga zaitun ga rumman ga mangwaro ko ga ayaba ga lemo ga kankana duka dan Allah ko dan wannan ku dan miko mana kadan aw mimma Allah. sai na ai inna Allah haramahum alal kafirina Allah ya haramta abewa kafirai wallahi da zamu ba ku ai tsakanin mu da ku ba matsala eh Allah ne ya hana kawai inda ba da haka wala sai mu iba a zuba muku ba zai yiwu kenan to saboda haka mutum mumini yana iya daurewa a duk izgilancin da mai izgilanci da addini zai masa saboda mai yana tunanin akwai wata rayuwa da za ta zo a baya wadda ita ce ainihin target ɗinsa mun gane wannan ta haka Allah ce yau taqawfaqahum yawmal ta ce wallahu yarzuqu man sha bi gairi hisabin Allah madaukakin sarki yana arzuta wanda so ba tare da hisabi ay yarzuqu man yasha'u min kalkihi wa yutihi ada'an kathira Allah zai arzuta wanda ya ga dama a cikin halittarsa zai bashi kuma kyauta wanda take kyauta mai yawa jazilan wanda take mai gwabi bila hasarin ba tare da iyakancewa ba wala ta'addudin ba tare ma da kididdigawa fi duniya wal akhiratin anan gidan duniya da kuma wato kinan lahira don anan gidan duniya da kuma gidan lahira yawa ba dole ne a duniyan nan kafirai su ne kadai za su yi kudi ba dan musulmi ma zai iya ba dole ne su kadai za su ji daɗi ba dan musulmi ma zai iya jin daɗi ba dole ne su kadai za su yi mota ba dan musulmi zai iya mota ba zo da su kada su manya-manyan gida da sauransu ba hatta mulki yadda kafir za su yi dan musulmi zai yi tun a nan duniya allah maɗaukakin sarki yana ba da hisabinsa yadda ya ga dama amma duk abin da aka ba wa mumini na jin daɗin duniya ya yi utilizing ɗinsa akan biyan allah maɗaukakin sarki to wato ɗan ƙanƙanin abu ne in kai kwamfiyar ɗinsa da na lahira duk abin da aka ba wa kafiri na jin daɗin duniya in ka haɗa shi da azabar lahira za ka sanci cewa ashe ba ba shi ma komai ba ba ba shi komai ba an ce wani wani ba yahude ya shiga irin ta isa ya hau abun hawa irin na isa ya ga ɗaya daga cikin jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba annabin ko ya ce eh, eh, eh, ku ne masu jin daɗi a lahira ba kaza kaza kaza kaza ya ce a duniya su mu'min wajen na kafir duniya kurkukun mumini aljannan kafiri ko? ok na opposite ne shi ba yahudan ne yake cikin kayan wahala sai ya gaji ka maza a sassa a cikin kayan isa kayan isa ya a ciki akan doki da manya-manyan alkyabu ya ce ba annabin ku ya ce duniya kurkukun momini ba ne aljannan kafirai ba to yanzu ni ne nake cikin wahala kai kake cikin jin daɗi da haka kaga maganan ba ta yi ba kenan zai ce masa a magana ta yi daidai magana ta a yanzu ne in kaga halin da zan samu a ranar lahira aljannan da zan samu in ka gana a yanzu zaka ce ma kaskancaccen lebura ne abinda aka tana damin a can in ka gan shi za ka ce ni kaskanci can lebura ne a cikin wannan hane kai kuma yanzu kana cikin wannan yagaggen kayan ko in ka ga abin da aka tsara maka za ka ce wallahi kai sarki ne don bala'i ne yake gaban ka kawai bala'i ne yake gaban ka to saboda haka Allah madaukakin sarki zai ba duniya ga wanda ya ga dama kamar yadda zai ba da lahira wato kenan ga masu sauran Allah wallahu ya man yasha'u bighairi hisabi Allah shi yake arzuta wanda ya ga dama ba tare da hisabi ba amma wannan aya har yanzu wato Allah shi ke arzutawa ba ta toshe hanyar nema ba ko kamar yadda mai tawakali ya ce aina aina naka tuka aina taraktan naka sai ya ce ya taraktu hawa tawakkaltu a Allah sai ya ce masa a kayi da tawakkal ba laraban kawai ya zo zai shiga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a kan rakumin sai sun ce rakumin kawai ko shi jeji annabi sallallahu alaihi wasallam ganin sai ce na rakumin ka sai ya ce aina dogara ga Allah kawai na bar shi insha Allah ba wanda zai ce a ka je ka kama raƙumin ka ɗaure sai kuma ka dogara ga Allah Yau, sauraka dole za ka je ka nema ka nema asibabin rizki ko fabtagu inda Allahi rizka ka ce ku nemi arziki a gurin Allah ta ga dole ne mu dan musulmi zai tashi ya fafutuka ya nemi sababin samun arziki to sai Allah maɗaukakin sarki sai ya arzuta tashi. ba zai zama ya zauna baya sana'a baya komai baya aikin gwamnati baya sana'a baya kasuwanci baya leburanci baya noma baya kaza baya kaza baya kaza duk abubuwan da ake samun nan baya sanya zan na ko insha Allah madaukakin sarki zai zai arzuta shi to akwai kuskure a cikin wannan fahimtar sayyidina Umar dan Kaddabi Allah ya dade shi ya kasance yana koran mutane a masallaci a masallacin Madina fa kori mutane su tafi ku je ku yi sana'a in kun je kun yi sana'a lokacin sallah ku dawo ku zo ku zauna cikin masallaci ko kuma ka gama sana'a ta kai iyaka na yau ka zo ka zanna a cikin masallaci amma daga safe har magariba kana masallaci gobe ma haka jibi ma haka gata ma ka ka ce kai mai tawakkali ne ce wannan ba tawakkali bane yace la yaqudanna ahadukum fil masjid wa huwa yaqulu allahumma arzuqni allahumma arzuqni ka rike tarbi kana ta allahumma arzuqni kamar zakka dauda allahumma arzuqni kamar yace kar mutun ya hakan nan yace wa kad alimtum anna samaa la tumtiru zahaban wala fidda ai kun san ba a ruwan zinari ko azurfa daga sama dan haka ku je ku nema ku yi addu'a kuma Allah ya arzuta ku saboda kowane musulmi wajibi ne ya zama ya tashi ya yi kaya ya nema ya nema gwargwadon hali illa iyaka ya ne kiyaye ya nemi halal to wannan shine sai kaga arzikin ya zo masa ko wallahu kuma insha Allah bi gari sa kana nasu كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم Allah maɗaukakin sarki ce kanan nasu ummatan wahida can Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana kadiya na yadda rayuwa take faruwa a duniya tsakanin musulmi da arna da kuma yadda za ta kasance gobe kiyama yanzu kuma ya dauko mana tarihi kanan nasu ummatan wahida da mutanen duniya gaba ɗaya sun zama al'umma cewa to kenan kwara ɗaya duk gaba ɗaya duk duniya kwara ɗaya ne abdullahi dan abbas yake cewa eh, kana baina nuhin wa adam asharata qurunin tsakanin annabi adam alaihi salatu wassalam da annabi nuhu da ya zo bayansa wato akwai karni karni guda goma kulluhum ala shari'atin min alhaqi dukkansu suna kan shari'a wato kenan kwara daya ta gaskiya to da kan ce kanan nasu ummatan wahida da mutane al'umma kwara daya ce ma'ana akan musulunci kowa musulmi ne waye fara zuwa duniya annabi adam alaihi salatu wasallam ai shi musulmi ne ko annabin Allah ma manzon sa dan haka automatically ƴaƴansa ma za su zama musulmi zuriya za ta zama musulmi sadaka da duniya gaba ɗaya kowa musulmi ne waktalafu sai suka saba a junansu sai suka samu sabani a junansu don haka fa ba sallahu nabi'ina mubashirin wa munzirin sai Allah ya aiko annabawa zo su yi bushara su kuma wato kenan gargadi a lokacin da annabi Adamu ya zo ya kafa shari'a haka ya tafi ya bar mutane amma daga baya sai ya zama na kan cewa an samu sabani to amma matsalar shine menene ke kawo sabanin me yasa mutane suka saba malaman tafsiri suka ce abin da ya sa mutane suke sabawa shine wato kenan a wajen hankoran abin amfani duk abin da zai amfanar to a hankoran wannan samun abin amfani a nan ne man sha'a nan ne maɓuɓɓuga na saɓanin mutane misali da annabi Adamu alaihi salatu sai ya zo duniya ya haifi ƴaƴayansa gaba ɗaya da shi da ƴaƴansa lokacin duniya komai babu matsala duk mutumin da yake bukatan kowane irin kayan gona marmari zai je ko ina ya cira gasa nan kace-kace don haka kaga babu competition babu matsala babu matsala dauki misali yanzu a ce a gidanka kana da 'ya'ya guda biyar sai ka je ka sayo kwando na mangoro ka zo ka zubar a cikin gidan nan kowa ya zaɓi wanda yake masa dala za a yi wani hayaniya ba za a yi ba ba za a yi ba in floti mutum yake so duk duniyar kasar ko ina ya sari yadda yake so ya gina duk abin da yake so a lokacin yana nan mutawaffir babu matsala to lokacin da abin ya zo ya yi kaɗan saboda haka misali a ce yanzu kai da ka kawo mangoro nan yaran guda biyar ne a gidanka da ka tashi sai ka kawo mangoro guda uku sa ka ɗan yayyanka aka ɗan yayyanka aka ce su su ba za ka ga kowa yana kokarin ya ɗauki wanda ya fi girma saboda haka a ne wato kenan competition yake zuwa a nan ne kuma san zuciya yake shigowa saboda ya kamata tunda wani shine babba shi ya kamata mu fara gabatarwa ya fara dauka ko ba haka ba sannan sai na biyunsa sannan sai na biyunsa kai na karshe tunda kai ne karami saka ka dauke karami kaga ba san zuciya kinana ko kuma tunda kai kai ne babba kai hakuri kananan su fara dauka kankanin ciki ya dauki wanda yafi wannan ma ya hakuri kaga ciki nan abin nan amma da zaran na kafe na ce sai wannan nake so to anan ne inda matsala take take fara tasowa to saboda ka anan sai kina sai sabani ya zo shi a wajen amfani me yasa zaka ga ake gogoriyo akan shugabanci ai saboda amfanin da yake cikin sa haka ma zaka ga wato kinan ikhtilaf ya shigo har cikin wato kinan addini har cikin addini dauki misali zaka ga mutum yanzu a irin zamanin mu nan sai ya budi baki ya ce maka du a kasan nan du a kasan nan babu malami in ba malam ba wai malamin sai kinifi duk Najeriya <laughs> eh saboda me san zuciya ya shiga du a ƙasar nan gaba ɗayan tafa babu malami in ba malamin sa ba muna lura da wannan to saboda irin wannan shine yake kawowa sai son zuciya sai ta riga ta shiga iyaka naka nan shine daidai kuma shine abin ko kuma abu kaza da kake hankoro shine ka same shi to da aka anan sai har kafirci ma sai ya shiga zalunci ma sai ya shiga sai menene ya shiga amma dai asalin sa kenan kana nasu ummatan wahida faktalafu da mutane haka ma wata riwaya take ke zo da shi kana nasu ummatun wahida faktalafu fa ba'atha Allahu nabiyina amma dai ko da eh, kira'o'i na jamhur gaba ɗaya babu wannan faktalafu din amma dai ma'anansa tana nan kana nasu ummatun wahida fa ba'atha Allahu nabiyina me yasa Allah madaukaki sarki ya aiko annabawa da manzani saboda wato nasu musu gargadi da lokacin annabi Adam alaihi salatu wassalam daga shi sai matansa ƴaƴansu ta suka yi haifa sai suna haifan tagwaye mace da namiji mace da namiji mace da namiji to a lokacin shari'an da Allah madaukakin sarki ya dora musu shine cewa Adam ya ɗauki ɗansa namiji ya aurar ma ƴarsa mace ko dauki ƴarsa mace ya aurar ma ɗansa namiji amma wanda suka fito ciki ɗaya a lokaci ɗaya to su ba aure a tsakaninsu a nan ne aka samu son zuciya inda kabila a matsayinsa na babba ya ga cewa yarsa wadda aka haife su tare ta fi ta habila kyau da haka ba zai dauki tasa ya bar wa habila ya dauki ta habila alhali ita ce wadda take bata kai wannan kyau ba duk bambancin dan kaɗan ne ba wai muni ne wanda yake abin nan ba kaga son zuciya ya fara shiga ko to da kaman sha'a na sabani kenan na farko annabi adam Alayhi salatu wasallam ya zo ya kira su ya ce masa ba haka za a yi ba ga yanda za a yi ya ce shi bai yadda ba in an yi haka ba a masa adalci ba kasan da haka ce al-insanu yuhibbul adla zaliman wa eh, mazluman wa yakrahu zaliman dan adam kullun yana son ai adalci idan shi aka zalunta amma fa in shi yake zaluncin bai son adalci in shi zai zaluncin bai son adalci saboda yanzu bai son wannan adalci din annabi adam alayhi salatu salam ya ce to yanzu tunda abin ya zama haka a bawa Allah zabi zabi shine kowa ya yi sadaka kai ka kawo sadaka kai ka kawo sadaka a zuwa ajiye wanda Allah maɗaukakin sarki ya sa aka karbi sadakarsa to shi ne zai auri wannan matar saboda haka sai shi wannan dama mai kiwo ne habila sai ɗauko ƙatar rago ya ce gashi nan ya bayar sadaka shi wannan manomi ne sai je ɗebo lumfu abubuwa marasa kyau sai zo ya ajiye aka ce gashi nan sadaka to sadaka su kuma da suke da can shine wanda Allah ya karbi sadaka sa wuta za zo daga sama sai ta kone abun shikenan Allah ya karbi sadakan sa saboda da suka yi hakan nan sai Allah ya ko wuta sai ta zo sai ta kone ragon Habila da haka automatically shi ya cike nan. ko wato alaihim naba ibn adam bil haqq iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahaduhuma min ahadihima wa lam yatakabbal min al-akhar lokacin da suka zo suka sa wannan qurban din wannan ga nasa wannan qurban nasa sauraka sai aka karbi na wannan ba a karbi na wannan ba to yanzu adamu alaihi salatu wasalam a matsayinsa na babansa ya ce ga yadda za a yi bai yadda ba an mai da al'amarin zuwa ga Allah ga hukuncin da Allah ya yi sitil kuma bai yadda ba ai ka yanzu kuma wani abu ya shiga kenan ko son zuciyan ya fara karfi sai ya ce ma dan uwan nasa la naka wallahi sai na halaka ka dai ba zan auri wannan yar uwar ta ba sai na kashe ka sai na kashe ka kashe ka zanyi sai ta to ka kashe ni mana inna ma taqabbala Allah ai ba laifi na bane da na kawo ka kawo aka karbi nawa Allah karbi na bai karbi naka ba ai ba laifi na bane inna ma yataqabbala Allah minal muttaqin Allah yana karban aikin masu tsoron Allah ne kawai Allah yana karban aikin masu tsoron Allah ne to kaga amma akan me yasa wannan mutumin yayi tawaye jalbul manfa'a so da duk abin da kaga samu muke sabani yanzu haka za ka ga kowane ne hatta akan siyasa hatta akan addini hatta akan menene hatta akan menene so nake kungiya ta sai ta samu saidara akan daka. malami na sai ya samu saidara akan naka waye dina sai ya samu saidara akan nasa wannan su ne suke kawo amma da duka za mu zo mu da mu bi manhaj wanda Allah madaukakin sarki ya tsara a cikin alkur'ani kowa ya tsaya a inda Allah ya tsaye da shi to da wannan sabanin wato kenan ba za a samu ba to da ka wannan kamar Allah dauki zai gina nuna mana ga fa matsala da take tasowa amma Allah ya yi maganin ta maganin ta da Allah ya ne fa ba sallahu nabiyina mubashirin wa munzirin Allah madaukakin sarki sai ya aiko wato kenan annabawa suna masu bushara suna masu gargadi ga mutane وكذلك في قراءة ابن عباس كان الناس قراءة عبد الله كو yace kana nasu ummatan wahida faktalafu wannan ruwaya ta zo wato kenan da shi fi a cikin mustadrak dinsa an katada qauluhu kana nasu ummatan wahida ai kanu ala hadayin jami'an da duk mutane suna kan shari'a gaba ɗayan sa faktalafu sai suka saba fa sallallahu nabiyina sai Allah ya ko annabawa dan su zo su gyara fakana kana awwal man isan nuhan farkon wanda aka fara aikowa bayan annabi adam ya bar duniyar na a matsayin annabi shine annabi nuhu da mutane suna kan shari'a an samu karni goma akan tsarin annabi duk da cewa ana samu dan taurin kai kadan haka irin na kabila amma daga baya sabani sai yawa gaba daya da haka sai ne sai Allah ya aiko annabi Nuhu dan ya zo ya sake dawowa da mutane kan hanya guda daya ita ce wata kenan kan hanyar shari'a ta musulunci Sau da mutane a lokacin su riga sun har sun manta da bautan Allah har sun fara bautan malamai abin da ya faru shine akwai malamai wanda suka tsaya suka yi aikin Allah a wani lokacin bayan sun mutu su fi karantarwa suka yi mai kyau a masallatansu da makarantunsu abinda suka karanta da mutane tauhidi da kuma imani da addinin musulunci mun gane suka mutu sai shaidan ya zo shigo wa mutane ya dinga shayyada musu waɗannan mutane ai bayan Allah ne kaza kaza kaza kaza ana ta abin nan su sai zama in mutum zai addu'a sai ta Allah ka ba mu aukan saboda albarkacin su wani albarkacin shehi wani kowa idan mutane da nasu kaga competition ya fara shiga ko daga ba shi dan sai ya sawala musu jan ai gunkin su a cikin masallatai ko kuma a makarantun da suke karantarwa a aji dan kar a manta da su li zikira tunawa tunawa in ana ganin su za a rika tunuba aikin alkhairi bayan wannan karni sun tafi sai shaɗan ya saura musu a rika neman tabarruki da su neman albarka dafa kawai da baki ne daga ba aka yi gunkin su amma ba a bauta gunkin ba a kuma neman albarka da shi daga baya sai aka zo ana neman tabarruki da gunkin daga baya sai aka zo ana bauta wa gunkin gaba daya to da ka shine sai Allah ya ko wannan annabi Nuhu da muke magana da annabi nuhu ya zo shi ya ci gaba da musu bayani ya ci gaba musu wa'azi ya ce musu me su daina bautawa ya gusa da ya uka da nasar ko wa da adallu kaseeran wa'annan kuma ka sun batar da mutane asalin su kuma malamai ne asalin su malamai ne to so da annabi nuhu da Allah madaukakin sarki ya kushi dama Allah madaukakin sarki ya ce annabi adam ku je duniya fa in ma ku minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun zan rika aikowa shiriya shirya nan shine manzo da littafi manzo da littafi manzo da littafi littafin kuma akwai manhaj na rayuwar ku a cikinsa sa saboda duk wanda ya bi wannan babu tsoro babu razani a gare shi hakan nan Allah madaukakin sarki ya musu alkawari to kuma kaga Allah madaukakin sarki ya aikowa annabi nuhu alaihi salatu salam shine na farko eh, farko wanda aka abina wa haka za kala mujahid kama kala ibn abbas awwalan wa kala al-awfi an ibn abbas radiyallahu anhu kana nasu ummatan wahida yaqulu kanu kufaran fa ba'atha Allahu nabiyina mubashirina wa munzirina ma'ana kana nasu ummatan wahida da duk mutane kafirai ne sai Allah ya ko annabawa sai mutane suka shirya amma wal auwal al awwal an ibn abbas asahu magana farko da muka yi ta tafi inganci abinda sana kawo wannan ko ko shi malai kawo wannan saboda shine ta yi kana zaka ji wani malami yana tafsiri ya fassara maka kanan nasu ummatan wahida da mutane gaba daya al'umma ce guda daya akan kafirci sai Allah ya ako annabawa sai aka samu musulmi a ba haka bane magana farko ita ce ta ganci domin annabi adam ai shi ya fara zuwa shi kuma musulmi ne ƴaƴansa ma kuma musulmai ne kuma an yi karni goma duk ana musulunci nan kafin barna ta shiga saboda haka kana nasu ummatan wahida ani ala dinin islami suna kan addini na musulunci saboda haka da san zuciya shigo shine faktal husaini sai suka wato kenan sassaba to shine sai Allah ya ko annabawa mubashirina wa na masu gargadi da masu bushara wato kenan dan abin su su dawo da mutane wato kenan hanyar daidai sannan sai ce wa ba ma'ahum kitabu bil haƙi sai Allah ya sauka da littattafai tare da wa'annan annabawa na gaskiya liya ko bainan nasu fi maka fi dan su hukunci tsakanin mutane cikin abin da suka yi sabani wato kenan akan sa Allah sai ya aiko da annabawa ya aiko da littafi annabi nuhu da ya zo ba ya zo da littafi ba ya kira su hakan nan bayan ya bar duniyan nan sai aka aiko annabi annabiwa wa ila adin akahu hudan qala ya qami abdullah ma lakum min ilahin ghairu shi ma yazo ya nasa rayuwar ya gyara abin da ya gyara bayan ya tafi abuwa suka sake lalacewa Allah aikowa annabi salihu ko wa ila samuda akahum salihah har aka zo kan annabi shu'aibu tafiya ta tafiya kan annabi har aka zo annabi musa alaihi salatu wasala har aka zo kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga karshe ɗaya bayan ɗaya allah yana aikowa rusulan mubashirina wa munzirina manzanni ne masu bishara masu kuma gargadi bishara ga wanda ya bi manhaj na littafin da aka saukar tsarin rayuwa kenan gargadi kuma ga wanda ya ƙi bi wannan suna masa bishara da aljanna wannan ko sa masa gargadi daga shiga wuta karfa ya je shiga wuta karfa ya je shiga wuta suna masa wato kenan gargadi so da haka aikin manzanni kenan kenan kaga idan mutum yana so ya tsara rayuwa wadda take mai kyau akwai bukatar ya nazarin rayuwar da manzanni suka karantar domin su ne suka zo daga gurin Allah maɗaukakin sarki da sako da littafi a yau kuma babu wani littafi da za mu samu kowanzo da za mu yi aiki da shi in ba annabi sallallahu alaihi wasallama ba saboda duk shari'o'in da suka zo kafinsa an soke su bishir atihi kulla shara'i saku. da shari'a annabi sallallahu alaihi wasallama an shafe kowace irin shari'a kuma wannan littafi na alqur'ani din nan shine Allah madaukaki zarge mai da shi ar-risala al-abadiyya sakon da Allah ya ko daga nan kuma har abada babu wani wanda zai zo shi bayansa annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa la nabiyya ba'di babu sauran annabi da zai zo wato kenan yau so da sun zo don su gyara abinda mutane suka suka sassa ba a kansa wa maktalafa fi illal ladina illal ladina mi utuhu amma me yasa mutane suka saba mutane fa ba ba su saba ba wanda ya saba fa akan gaskiya face wanda aka ba su littafi sai wanda aka ba su littafi su ne suke sabawa wanda aka ba su littafi su ne suke kaga nasara sun saba sun suka kashi wajen saba'in da nawa da biyu yahudu sun saba sun suka kashi wajen saba'in da nawa saba'in da ɗaya wa'inda suka zo kafin su ma sun saba wanda suka zo kafin su ma sun saba to haka ma wannan al'umma mu, mu ne aka ba mu littafi amma kuma gashi sabani ya shigo cikin mu don haka akwai bukatar mutum ya yi nazari sabanin nan wannan ya yi nan wannan sun yi nan wannan sun yi nan wannan sun yi nan ina ne islamul khalis yake tacaccen musulunci tacaccen musulunci nan kamar yadda wani malami yake cewa ya ce ruwa fa yana nan a matsayinsa na ruwa ma dama ɗanɗanansa da kalansa da warinsa ba su canja ba idan kala ta shiga a cikinsa to yin sunansa mai ruwa ka ce ɗebo mun ruwa ka je ka ɗebo eh, ruwan da yake jajawur ko ko shar ko ko menen duk in kaga an zo an zuba wani launi to fa ya zama wani abu daban haka da ko ba haka ba in fari ne mu ce silki farau farau in baki baki ne mu ce an sa coca cola in ja ne mu ce fanta haka da ko ba haka ba ko kuma gashi sa amma zaki coi sai mu ce me ruwan kaza haka da ko ba haka ba sadaka ruwa yana nan a matsayinsa na ruwa ma dama yana nan a ruwa kalarsa bai canja ba launinsa bai canja ba sadaka duk lokacin da ka ga musulmi sun ware gefe sun ɗauki wani aƙidu da wani ɗabi'u na rayuwa gaba ɗaya saɓanin na sauran musulmi to ka sani ruwan da yake tare da su an sa masa suga ko an sa masa kala ko an sa masa wani abu ba islamul khalis ne. islamul khalis shine wanda za a same shi asalin safi akidunsa da komai da kominsa ba zai tsallake cikin wanda littafi da muke karanta ba da kuma karantar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi din nan a iya nan shirya take duk wani abin da ba shi ba to ba shi din bane kuma abin da zai kawo mana shine ikhtilafi ikhtilafi sabawa to saboda haka kuma gashi Allah madaukaki yake wa maktalafu illal ladina utuhu babu wanda suka saba face wanda aka ba su shi aka ba su shi me shi littafin ha bai kamata a ce tare da mu akwai littafin Allah tare da mu akwai suna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sannan kuma su zama su amfanar da mu ba hasara ta tabbata a gare mu saboda haka baka bukatan da kai musulunci tacece sai ka sauko wata kala daban ko ka dauko wata kala daban yaminan ko eh, eh, eh, menene menene garban ko sharqan garban ko sharkan ba bukatan wannan duk abin da kai kawai dauke aya daga cikin alkur'ani dauke hadisi daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aiwatar shikenan shine musulunci akwai wani bayan wannan ne kam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da ya karantar ba sannan da za a yi wannan sabanin da wani kungiyoyin bai fada ba bai ce wasa tabtariqu hadhihi al-umma ila 73 eh, firqatin ba al'umman nan sai ta kasu kashi sama da 70 ba yace kuma kulluhum fin nari duk yan wuta ne yace illa wahidatun sai dai kwara daya aka ce wacce ce kwara ce ma ana alaihi al-yawm wa ashabi irin yadda nake yanzu nan ne da ni da sahabbaina irin yadda nake da ni da sahabbaina din nan saboda haka haka ya kamata ya zama tsarin rayuwar mu haka ya kamata ya zama wato kenan tsarin in ba haka sai mu shiga cikin wannan yace babu wanda suka wa maktalafu illa alladhina utuhu babu wanda suka saba cewa wanda aka ba su littafin an ba su littafin ya zabe amfani su ko me amfani littafin a gare su idan alqur'ani bai shiryar da mu ba me zai shiryar da mu a duniyar nan me zai shiryar da mu haka da bai sa za ka ga mutum ya zo da ya zama ya shiga cikin wannan kungiya za ka gana cewa in ya dubi malamin sai ga shi kenan sai ce ba duk duk kasan nan babu malami babu wani malami in ba malamin ba ba saboda haka duk abin da faɗa za ka ji mutum na ji da kunne na mutumin da yake cewa wallahi shi wannan malamin yana cewa malaminsa na ƙungiyarsa kenan wallahi ko wuce ce shiga zai shiga ko wuce ce zai shiga shi zai shiga saboda mai tsananin imani da shiririta annabi sallallahu alaihi wasallama ya aike sahabbansa ya nada musu amiri ku je ku suka je suka bata ran amiri sai girka wuta ya girka wuta ya sa aka kawo gumagumi ce kuɗe ba mun gumagumi aka kawo ya hada wuta zo zai ce duk ku fada ciki annabi sallallahu alaihi ce ni ne amir ɗinku eh annabi sallallahu alaihi ya ce ku mun biyayya suka ce eh yace to wallahi ku shiga kowa ya shiga cikin wutan nan in kuma ku mini ba ku ba maganan annabi ba adai wallaha wa adai rasula wa ulul amri minkum wannan sai ya gyara zai shiga wannan sai ya gyara zai shiga wani ya yi kuro wani ya kame shi ya ce kai mu ba ma bin annabi sai dan kar mu shiga wuta ya za mu bi annabi mu shiga wuta <laughs> eh dan kar mu shiga wuta muke bin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan wani ya zo ce mana mu shiga wuta eh sahabi ne ya ce ‘yan uwansa sabai su shiga wuta suna shiri su shiga saboda wai za su biyayya a maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya ya rike sai ya ce masa wallahi mattaba anahu illa khawfan minan nari mu ba mu bi annabi ba sai dan tsoron cewa wuta aka tattare kadiya dai aka tafi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam daga ita sai yace wallahi law dakaluha ma kharaju minha abadan inna mata'atu fil ma'ruf na rantsa da Allah da sai shiga wutan nan sai shiga kenan kuma ta zarce har abada da'an da nace ayin ai a ma'rufi ne a ma'rufi ne a aikin alheri na ce a yi da'a ban ce a yi da'a a aikin da ba na ma'arufi ba to amma kaga wani a cikin irin malaman zamanin nan namu na yanzu nan in ce shiga wata zai shiga wuta Ka ji wani yana cewa malaminsa kafu uwata kafu ubana kan me Allah sauka Allah maɗaukakin sarki ke cewa wa maktalafu illa ladina utuhu ko babu wanda suka saba face wa'anda aka ba su min ba da ma ja'atuhumul bayyinatu bayan hujja bayyananniya wato kenan ta zo musu ga hujja bayyananniya ga alqur'ani tare da su kuma amma ya zama amfanin alqur'ani bai amfanar da su ba bai amfanar da su ba Allah madaukakin sarki ya kwatanta yahudawa yake cewa yake cewa a cikin suratul juma'a a cikin zai yace masalul ladina humilut tawrata thumma ya yahmiluha ka masalul himari hamilu asfara wa'inda aka ba su attaura suka ɗauka ba su yi amfani da ita ba ta amfanar da su komai ba kamar jaki ne ɗauke da kayan littattafai amfani mai zai masa jaki a loda masa mangala nan a sa sayyid bukari a sa tafsirin kurɗabi tafsirin jalalini nan a sa tafsirin ibn kasir a sa risala a sa kawaidi a sa ahalari a sa duk wani littafi mai amfani na duniyan nan asfar kenan ko duk a tattara su a loda masa a cika yi sosai yana tafi ko ina tare da shi ne amfanin za su masa sai wahalarwa ya yi ta shan wahala ya yi ta shan wahala nauyi a gadon bayansa ko babu abin da za su masa to haka Allah maɗaukakin sarki ya kwananta yahudawa da me da taurar da aka ba su bata rufa musu asiri ba yahudawa wuta za su tafi a sakamakon ƙin bin a taurar to yayan musulmi fa an ba su littafin da yafi yafi at-taura an ba su littafin da yafi linjila idan ya zama na al'umma musulmi ba za su yi amfani da alkur'ani ba to ina ya kamata ya zama makomanmu. mu Allah madaukakin zargi ya sauka da mun bi manhaj na alkur'ani da zamu samu sauki a rayuwar duniya na akan ko menene ma akan ko menene ma hmm? illa lazina utuhu Eh, sai dai wanda eh, eh, babu wanda ya saba face wa'anda aka ba su littafi din wato kenan bayan hujja ya ta tabbata a gare su bayan hujja bayyanan wanda haza ga Allah ta'ala wa anzalna ma'ahum alkitaba hajila inna naqulu ne fa Allahu allazina amanu sannan bagayan bainakum sun yi haka nan ne ilal ladina utuhu min ba da majadahul bayyinatu bagayan bainakum me yasa ne mutane aka ba su littafi ba su yi amfani da shi ba sai ce bagiyan bainahum saboda zalunci a tsakaninsu kowa ba zai wa dan uwansa adalci ba kowa ba zai rufa wa dan uwansa asiri ba kowa ba zai taimaki dan uwansa ba saboda kowa ta kansa yake yi ta kansa ko ba irin ta kai mai amfani ba hmm? min ba da maqamatul hujjaja alaihim bayan hujaji sun tsaya a kansu wa ma hamalahum ala zalika illa al-bagai zalunci min ba'dihim ala ba'din wannan suna zalunta wannan wannan suna zalunta wannan in muka samu kofa sai mu danne ku wannan ma suka samu kofa su danne wannan mu mara da wani samu kofa ya takura mu hakan nan ake hakan na ake yanzu ka zauki misali kungiyoyin da muke san duk kungiyar da ta samu dama za ta danne yar uwarta ne duk hanyar da za ta yi amfani inda shugabanni ma za ta yi amfani a takure wa'in haka ne su ma kuma wani zai zo amfani da wani abin hakan nan to a daidai kuma ma haka ne ya yi sauransu wannan yana cin kafan wannan wannan yana cin kafan wannan da haka da zarar na gane kai kana cin kafata ba za mu zanna lafiya da ni da kai ba da zarar matsayin da nake da shi kayi min dalili an ture ni kai ka hau ko an ba wa wani naka ba za mu taɓa yin zaman lafiya da ni da kai ba ka gani to wannan shine abin da yake kawo wato kenan bagayen bainakum saboda zalunci da kenan da haka fa hadallahu allazina amanu limaktalu kofi amma Allah madaukakin sarki ya shirya da masu imani zuwa ga abin da aka saba din wannan sun ce kaza wannan sun ce kaza wannan sun ce kaza amma muminai suna nan a cikin wannan ruwa tacaccen wanda ba shi da kala zaka kai nazari duk adin da yake da kala da ta bambanta shi da sauran yan uwansa ruwa ne wanda aka riga aka masa sirki ka zo ka nemi ruwa wanda yake safi wanda yake ba abin nan sai ka shiga cikin fahadallahu alladhina amanu la bakta lahu fihi min eh, min alhaqqi bi iznihi Allah madaukakin sarki wato kenan da izinin sa ya shirya da wa'annan mutane wallahu yahdi man yasha ila siratin mustaqim Allah madaukakin sarki yana shirye da wanda ya ga dama zuwa ga hanya wadda take madidiciya am hasibtum أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين ولم ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب الله. a Allah madaukakin sarki na cewa a masiftu ko kuna zato ne eh? an ta dukulun jannata za ku shiga aljanna haka sakakakakakaka kawai shi kenan kowa zo tafi aljanna wala ma yati kuma sal ladina kalamin kalukan alhali misalin abin da ya zo ma wa'anda suka zo kafin ku shi bai zo muku ba nan Allah maɗaukakin sarki yana cewa ba zai yi ku shiga aljanna ba kabla an tubtalu kafin a jarrabe ku wa tukbiru a muku jarraba wa tumtihinu a jarrabe ku dai har yanzu kama fa ku ila kamar yadda aka aiwatar bin ladina min qablikum akan waɗanda suka zo kafin ku min al'umami na sauran al'ummomi da haka shi sake cewa walan ma ya atikum masal ladina qalu min qablikum ba zai yi ku shiga aljanna ba face sai misalin abin da ya samu na bayan ku na jarrabawa ya same ku ma'ana shine Allah maɗaukakin sarki zai jarrabe ku barin ba da misali guda daya a karkashin abin eh, a cikin suratul uqdud a karkashin wannan ayoyin da suke magana akan kutila ashabul uqdud annari zatil waqud izhum alaiha qu'ud wa hum ala ma yafaluna bil mu'minina shuhud ko wa ma nakamu minhu illa an yu'minu billahi al-aziz hamid a karkashin wannan an karanta mana tarihi hadisi manzo Allah sallallahu su ashabul ukhdud din nan eh, Allah madaukakin sarki ya sa wani sarki ya dauki kansa shi a matsayin Allah ko sannan ya dauki yaro ya kai gurin mai sihiri yana koya masa sihiri yaro daga baya haɗu da malami sai yaro sai ya karbi imani a gurin malami don haka kenan kaga an tura shi ya koyo sihiri yanzu ya koyi malinta da aka kaga da malinta ta musulunci da sihiri ba za su tafi a makayi guda ɗaya ba sau da aka imani sai ya shiga cikin zuciyarsa malamin sai ya jarraba shi da ya jarraba shi da ya lokacin da ya sami ya ƙini ya zo zai wuce ga katon maciji ya tare hanya mutane sun tare abin nan ya ce ya Allah idan al'amarin malamin nan ya fi soyuwa a gare ka ka kashe wannan dabba da wannan yar karamar tsakuwa din mutane su wuce sai hakan ta faru sau da aka sai ya zama ya sami ne cewa abinda mai sihiri yake koya masa shine barna abinda malami ke karanta da shi shine gaskiya sai ya zo gurin malamin sai ya bashi labari akar makalla kaji kaji kaji abin da ya faru na zo na samu hanya katon maciji ya zo ya tare hanya mutane sun ta can sun tsaya ta nan sun tsaya an kasa wucewa sai na ɗauki yar kalmar tsakwa sai na ce Allahumma in kana amrun rahibi ahabbu ilayka min amr sahir faqtul hadhihi dabba hatta biyan nas Allah in dai ka fi son aikin malamin nan akan aiki mai tsafin nan to ka kashe wannan dabbar da wannan ɗan tsakuwa sai ya jefa sai kenan sai ku dabba sai ta faɗi ta mutu to kaga ya abin nan kenan sai ya ce masa ya bunai kad balaga min amrika ma'ara yanzu kam dama ina tsammanin Allah zai sa maka imani ka karbi musulunci yanzu kuma naga ka kai wannan matsayin kalma na farko da ya faɗa mace sai ce masa wa ka satubtala za a jarrabe ka imani ya shiga e to jarrabawa za ta zo ta wa ka satubtala kuma ya auna ya ga imanin yara makamai ya fi karfin nasa sai ya ce masa fa ilibtu laita falatu dilla alayya in jarrabawa ta zo ta to karfa ka nuna ni karfa ka nuna ni saboda haka jarrabawa kuma sai da ta zo ta jarraba da bata kyale shi bata kyale yaran ba bata kyale duk wanda suka imani ba to hakan nan Allah madaukakin sarki ya jarabe mutanen fir'auna mutanen annabi Musa mu'mina da jarabawa kala kala hakan nan dawa mutanen da suka bi annabi salihu kaɗan a cikinsu Allah ya musu wannan jarabawa adawa a cikinsu ‘yan kaɗan ɗin da suka bi annabi hudu Allah maɗaukakin sarki ya musu wannan jarabawa hatta mutanen annabi isa ɗan maryamu idan ka duba cikin surati yasin ko inda Allah madaukakin sai yake cewa me eh, menene eh menene ashabal qaryati izza ahal mursalun dinna wa darib lahum masalan ashabal qaryati izza ahal mursalun idan sallallahu alaihi musalla fa kadzabuhuma fa azana bi thalith fa qalu inna ilaykum qissan habibun najari dai kowa ya san irin azabar da suka sha to yanzu ga musulmi Allah madaukakin sarki ya kawo alqur'ani wasu daga cikin su sun yi imani sun bi annabi sallallahu alaihi wasallam to sai Allah madaukaki sarki yace musu kuna zaman da ku shiga aljanna haka babu jarrabawa ma'ana sai an jarrabe ku Allah madaukakin sarki zai kawo jarraba don haka jarrabawa ta zo ta same su kala kala an sha karanta mana abin da ya faru da Bilal an sha karanta mana abin da ya faru da Ammar an sha karanta mana hatta shi kansa Annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abubakar duk su Abu Zarin al-Ghifari da sauransu duk sahabban nan a Makka babu irin wanda Allah madaukakin sarki bai jarraba shi ba gurgurdan wato kenan nasu imani Allah kadar ahlul azmi tajil azai gurgudan girman ka gurgudan jaraban da Allah zai maka gurgudan karfin imanin ka gurgudan jaraban da Allah madaukakin sarki zai maka jaraban ko ba ta da kaidi ba ta da kaidi ta yanda Allah madaukakin sarki ya ga dama zai jarraba ka in ya ga dama da ranka za a gwada ka in ya ga dama da dukiyarka za a gwada ka in ya ga dama da ƴaƴanka za a gwada ka in ya ga dama da matanka dusa bai babu irin jarawa da Allah madaukakin sarki bai musu ba ɗaya bayan ɗaya ko to kuma duka da yake yin arziki na irin albarka Allah madaukakin sarki ya taimaka musu don haka Allah madaukakin sarki cewa ba zai yi a jarraba ku a a kyale ku haka ba sai an jarraba ku da irin abin da ya samu da wanda suka zo kafin ku su din masathumul ba'asa al ya shafe su mai albasa suka ce malaita alfakar talauci zunzurutun talauci abto ba talaucin ne yasa ayan da baka karanta baya zuyina lil ladina kafaru hayatid dunya wa yaskaruna min alladina amanu isgilancin da ake musa saboda talaucin su ne saboda talaucin su ne manya manyan maka da suka zo suka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa'annan talakawan da suke zaune a gunka suna karnin mu ba su suke hana mu zuwa in da za ka kore su za mu zo mu zauna annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su ya dan ba su hakuri su kauce saboda manyan makka su zo su su zauna ko Allah zai sa su musulunta Allah madaukakin sarki ya ce masa kul kai haka ya ce masa wala ta do ainaka anhum turidu zinata alhayati dunya kada ka yadda ka kauda kanka barin wayannan mutanen wasbir nafsaka ma alladhina yaduna rabbahum bil ghadati wal ashi wayannan din da kai hakuri zama tare da su kaga talauci ne yasa hakan nan amma wani daga cikinsu yana cewa wallahi daga cikin mu ba wanda bai zama gwamna ba daga baya bayan Allah ya jarrabe su ya ga gaskiyar su ciyawa masu ci mushen dabba masu ci da sauransu dabbar da su ga fitsari a kan tamma mutum yana fitsari sai tana fitsarin yana taba kan wani abu ba a kasa bane da ya ga sai ga wani ko bera ne ko mai ya mutu ga fatar tasa ta bushe ta dandake ta abin nan sai ce sai na dauke na wanke na je na gyara na gasa na cika yana saboda tsananin yunwa to sauransu amma ya ce wallahi a cikin ba wanda bai zama gwamna ba daga baya Allah madaukakin sarki wato kenan ya jarrabe su da tsananin talauci a wani lokacin wa to kuma Allah madaukakin sarki zai jarrabe su da cuce-cuce rashin lafiya kala-kala kana mumini amma Allah dora maka lafiya rashin lafiya kana mumini ya zama hannunka ba shi da kyau ko kafar ka bata da kyau ko ka ba shi da kyau ko kuma ba za ka iya tashi ba ko wani duk ɗaya gashi nan wa zulzilu sannan an jijjiga su an jijjiga su ma'ana ai kowafi an tsorata su min al'ada daga abokan gaba ko zilzalan shadidan jijjiga wanda yake mai tsanani wa imtihinu imtihanan aziman Allah ya jarrabe su jarrabawa masu abin da kaga kalmar nan ta zulzulu din nan daga jin ta kasa akwai tashi hankali a cikin ta zalzala ko kalma ce wadda take wato gidan duk abin da yazo kaman khalkhala zalzala wanda yazo da irin wannan ya wato yana tafiya tare da ma'anoni guda biyu ɗaya mai karo da ɗaya ɗaya mai karo da ɗaya kaga in ka ce khalkhal khalkhal zaka samu kara guda biyu ne ɗaya tana yin ɗaya tana ne mun duwa da mata suke sakawa ɗaya tana kansilin ɗin ɗaya da ka zalzal shi ma jijjiga ne wanda yake kamar misali mutumin da yake tuka mota yana cikin gudu da motar nan sai tun na birki a lokaci daya kaga ko na cikin motar me zai faru za ku yi haka ku yi haka kuma du ka gabar da yamman nan kuma amma mai tsanani to shine irin jijjigawa da Allah madaukakin sarki ya musu zulzulu Allah madaukakin sarki ya jijjiga su jijjigawa ta wane ya hanya tsoratawa ta hanyar kafirai da karanta eh, abin da ya faru a yakin ahzab gazotul ahzab ga madina a nan gurin kafirai maka suka raba goron gayya ko ina kafiran duniya nan a zo rana ɗaya a tada madina gaba ɗayanta an gama da harkar musulunci manzon Allah sallallahu alaihi da ya samu wannan labari mai hatsari ya tara sahabbai wani shawara za a yi Salman al-Farisi ya ce ga yanda muke a kasan Farisa a tona kanda yanda raƙumi ba zai iya tsallakawa ba doki ba zai iya tsallakawa ba a bar kofa ɗaya ta shiga mu tare mu tare kofar a tara mata a gefe ɗaya kuma dama Madina kaga ta nan ɗinta gefen wannan dutsen Uhud wannan dutse mai girman nan bayan da za a yi mutane sallako ta nan bayan da za a yi ta gurin shiganta guda guda ɗaya ne to mu tare wannan gurin ga tsananin yunwa a lokacin a lokacin suna tona kandak din nan a ce kai da wani da wani kuku goma ku tona daga nan zuwa can wani da wani ku tona daga nan zuwa can wallahi saboda tsananin yunwa faduwa suke yi sai sun ɗaura dutse a nan ɗinsu ga aikin suna yi ga yaƙi yana tafiya ga gida babu abincin da za a ci wani ɗaya za ku ji da shi hakan nan suke hakan nan suke hakan nan suke har mu ta kai ga mutum zai zo ya ce ya rasu ka ga dai abin da abin nan dina in ya daga sai ya ga dutse Wani man ya daga sai ya ga dutse manzo Allah sallallahu da ya ga rasa sai aka ga duwatsun guda biyu ne kaga kenan ya ninka su ya ninka su kuma wani abin da zai baka mamaki dangane da annabin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga suna cikin wannan halin saboda kafirai za su zo su kewaye garin su ta tada garin gaba daya da yana ana sara sai aka zo kan wani dutse da ya gagara kowa ya sa digarsa sai ta lauye wannan ya sa digarsa sai ta lauye an nasa mai fasawa aka je aka ce masa to nan fa ba zai yi a fasa shi ba ya ce mu gani da ya karba da ya daka guda daya sai tartasi sai abin ya fashe sai ya kabbara ya sake dakawa na biyu sake basgarowa muta ya tashi ya sake yin kabbara ya sai da sau uku a nau'ukun sai abin ya fashe gaba daya sai yake ce musu aka ce mun ji kayi kabbara na menene ya rasulullah ya ce kabbara ta ta farko shine Allah ya bani kasar Rum zan mallake ta na biyu Allah ya bani kasan Farisa a lokacin maka maka ce America da Russia ne na wannan lokacin ga ƴan kafiran maka ma sun takura su a nan gurin mushrikan larabawa kawai sun takure su amma yana ba da labarin wai zai ci Rum zai ci Farisa zai ci ina ne Habasha wani hankali zai dauki wannan yana ba su wani abin da yake kamar tatsuniyar gizo da koki hankali ba zai sauwara ba to amma saboda sahabbai sun yi imani da wahayi duka sai suka yadda da wannan da haka aka yi kuma a lokacin Allah madaukakin sarki da kansa ya ba da siffar da suka ce ce izagatul absaru wa balagatul qulubul hanajir ganin su sai yana kallo bibbiyu ko ko biyu sai gan ku ko ko hudu ne da jiri da komai da komai wallahi da haka suka yi yakin mutane da suka suka kewaye garin babu inda za ku fita kwana da kwanaki kwana da kwanaki kuma yaƙi za a yi to shine irin jijjigawan da Allah maɗaukakin sarki ya musu amma kuma sun yi haƙuri har Allah maɗaukakin sarki ya ba su wato kenan eh, eh, nasara kafin wannan a maka sun sha irin wannan wahalhalu sai da ta kai ga kabab bin al yana cewa shakauna ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun kai complain a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin manar kawo minar mashirki da irin azaban da muke fama da ita a gurin mashirkan makka sun azabtar da mu sun azabtar da mu sun azabtar da mu sun azabtar da mu a maka fadin ga ma'a hijira annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu yace musu kai hakuri innahu kana qablakum lamarin shine mutanen da suka zo kafin ku ana da abi rajulin ana kama mutum a zo a tsaye da shi a sa shahar a tsakiyar kwakwalwarsa a tsaga a tsaga har sai an raba shi biyu wayin shaɗu bi amshad eh, hadidi ana taje jikinsu da kum na karfe ma bainal azumi wallahami in an zo da kum na karfe bai karfin an caka a jikin ka ta boka kashi sai a fasgo haka aka dinga musu Ya ce wallahi walakin ma duhu zalika andini wannan bai hana su addinin su ba suna nan akan imanin su saboda haka ku yi haƙuri ya ce musu wallahi la ya tamanna Allah hada al'amur na rantse da Allah Allah sai ya kawo sauki a cikin wannan lamarin namu hatta yasirur rakibu min san'a ila hadramut har sai an samu lokacin da matafi zai tafi daga san'a zuwa hadramut la ya kafu illa Allah ba jin tsoron kuwa sai Allah musulunci sai ya mamaye wannan guri yace walakin kun tastajilun kuna gaggawa ne to zaka shine Allah yake cewa za a jijjiga ku hatta ya kula rasul wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah har sai wato da annabi da wanda suke tare da shi sai zo su ce to Allah fa yanzu muna bukatan taimakon ka yaushe ne taimako sai zo shi da annabin fa annabin ma sai ya jijjiga sai ya zo yana cewa Allah ka kawo mana taimako Allah ya kirka mana taimako mata nasrullah yana cewa mata nasrullah a daidai lokacin kuma Allah na cewa Allah inna nasrullahi qarib taimakon Allah yana kusa kaga wannan ma in ka duba siyaki guda biyu ya ya dace da zilzal din saboda mata nasarullah da inna nasarullahi qarib kaga abubuwa guda biyu ne dake directly opposite wannan azaba ne ta sa aka bade shi wanda kuma sauki ne ta sa aka kawo shi saboda haka Allah madaukakin sarki ya ce musu ala inna nasarullahi qarib lalle nasaran Allah da taimakon Allah wato kenan tana nan a kurkusa kar ma su daga hankalinsu kar ma su wato kenan su tada hankalinsu dan haka babu wani matsala Allah madaukakin sarki zai kawo musu sauki ko fa inna kamar yake cewa ala inna nasrullahi qarib yake cewa fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra duk lokacin da aka samu tsanani sauki yana zuwa duk lokacin da aka samu tsanani sauki yana zuwa anan karkashin fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce lan ya galibal usra yusraini tsanani daya bai isa ya rinjaye akan sauki biyu ba anan sauki biyu aka ambata tsanani kuma guda daya ta za zamu fitar da wannan fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran ko eh, wanne ne guda ɗaya wanne ne guda biyu <laughs> da dubare sosai eh annabi sallallahu alaihi wasallam yace eh, yace tsananin guda ɗaya ne saukin guda biyu ne fa inna ma'al usri yusra duk abin da aka kawo masa al al ta'rif ne kenan an san abu haka ne tsananin ba zai tare da shi akwai sauki amma yusran din kuma babu ta'rifi don haka mufid ne ba a san wanne ne ba sannan wannan tsananin shi aka sake maimaita shi a nan tunda ya zo da al'insa yusran din kuma shi ma babu ta'arifi da haka shi ma wani sauki ne wannan wani sauki ne wannan wani sauki ne amma tsananin wannan shi ne wannan mun gane wannan yawa in ka ce akwai wani sauki to wannan sauƙin ba a faɗe shi ba ko da haka ba mu san shi ba sai ka sake cewa kuma akwai wani sauki kuma du shi ma wannan sauƙin ba a faɗe shi ba ko ba mu san shi ba amma wannan tsananin shi ne kuma aka sake maimaitawa da haka tsananin guda ɗaya ne saukin kuma wato kinan guda biyu Allah maɗaukakin sarki ya ce lalle tare da tsananin naku akwai sauki sannan kuma tare da tsananin naku akwai wani sauki kuma du kaga saukin guda biyu ne ko fa inna ma al-usri yusra inna ma al-usri yusra saboda haka saukin guda biyu ne wa kamata kuni shiddatu yanzil minan minan eh, eh, minan nasri mislaha wa lihadha qala ala inna nas ala inna nasrullahi karim shi sa Allah madaukakin sarki yace ku saurara lalle taimakon Allah madaukakin sarki yana kusa taimakon Allah madaukakin sarki yana kusa kuma kaga wannan zai zama kusan kamar irin situation din da muke cikin Najeriya yanzu kowa ya san ana cikin tsanani kowa ya san ana cikin tsanani wannan tsananin da muke ciki kar ya dauke mu kuma mu je mu aikata abin da ba shi kenan ba madama muna na akan hanyar Allah saukin zai zo shi ai kwanakin baya mun shiga cikin halin da ya fi wannan firgici haka ne ko ba haka ba mun shiga cikin halin da ya fi wannan firgici masallaci za ka shigo amma kana tsoro mutane ba su yadda da kai ba cikin masallacin sallah za ka yi ba amma wallahi ba a yadda da kai ba musamman an ganka ba ko kai ko an san ka ma ba a yadda da mutane yanzu yan agaji su je su tare gaban su yana dar dar dar amma da yake sun sadaukar da ransu za su tare su zo suna duddubawa suna duddubawa dan su caje su ba ku dama ku yi sallah a cikin kwanciyar hankali amma duk da haka wani lokaci sai an tara ba bame a cikin masallaci amplifier irin wannan wani aka ce eh, a garin biyu ya cire kayan cikinta ya jera ba bame a cikinsa ya tafo da su duk inda ake har ya zo masallaci yan agaji sun taji to a tunda amplifier ne za ta yi kara sai a bar su wuce ya zo ya jona ya fitar da wakin waya guda biyu ana sallah dan agaji bai ya sallah ya gani yana kokarin hada waya ce kai mene kawai da ya ga abu ne kama shi banke shi turi shi gefe sai ya gaina kokari sai ya tashi koma sai ce jama'a ban sallar da bata karu su ba kenan <laughs> to amma da yake muna addu'a muna menene Allah dauki sarki ya fitar da mu a cikin wannan tsananin ga wani kuma ya sake zuwa saboda sai mu hakuri mu sake mai koma zuwa ga Allah madaukakin sarki mu roki Allah madaukakin sarki kamar yadda fitar da mu a cikin wancan sai fitar da mu a cikin wannan illa iyaka abin da ake bukata a gare mu shine cewa kada tsanani ya sa mu kauce wa hanyar Allah idan tsanani sa ka kauce wa hanyar Allah sai kai hasara goma da ashirin sai ka hasara goma da ashirin yau da ranar nan a tafsirin la'asar an karanta mana wani bawan Allah wanda ya tafi wurin jihadi ana jihadi ana jihadi da aka kafiri ya sare shi da ya fadi azabar ciwon sai ya kasa haƙuri sai ya ɗauko wuka a cikin abinadinsa sai ya yanka kansa da kansa kaga yi me ya karkansa da kansa ya karkansa da tsananin ya kasa daurewa to da aka ya kamata mu daure wannan mutumin na sallallahu alaihi wasallam ce dan ne a gudun jihadi fa kuma zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da ka tsanani ya zama kana na akan hanyar Allah duniya ka ni kwana nawa ne hmm? umrukum sittuna wa sab'un kallama yujawizu hunna haka ne ko baka ba lahira kuma shekara nawa ne kuludin bila maut har abada ne everlasting life everlasting life in ka ji an ce har abada dindindin to shine sadaka gara mai hakurin da eh, da dan wannan jarabawa da Allah ba dauki sarki mana mu roki Allah da kuke take ba mu na gaba to mu jama'a Allah an lokaci to alhamdulillah za mu dakata anan insha Allah abinda muka faɗa dai Allah kuke sarki ya sa mu amfana da insha Allah kuma ya mu ladan sa abinda muka kuskure Allah ya gane da mu kuskuren ya ba mu ikon gyara ya kuma yafe mana to akwai tambayi eh alhamdulillah ba su da yawa sai dai wasu suna kama da juna ne sai dai kafin a an samu na tambayoyi yan agaji sun dan kawo koke jama'a da Allah dan yi hakuri wanda suke zama ta bangaren kudu din nan an ce wurin an keɓe an keɓe shi ne a yan uwa mata da Allah ya hakuri lillahi wa tambayoyin da ba su sai gobe to tambayoyi za ba su sai gobe kenan kila za ba tambayoyi sai gobe nan mana tare da liman liman yana mana addu'a